Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. Yau Laraba, biyu ga watan Fabrairun shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa masana na ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da abin da ka iya zama makomar Faransa a kasashen da ta raina bayan da gwamnatin rikon kwaryar mali ta kori jakadan faransa daga kasar kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ke gabatarwa kazalika muna tafi da sharhin jaridun ƙasar kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Ƙura ta lafa a ƙasar Gini Bisau a jiya talata bayan da aka yi wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki. a rufe bankuna da shaguna bayan da aka samu rahoton barkewar harbe-harbe a harabar filin da shugaban ƙasar yake yin taron majalisar zartarwa. An ba da rahoton cewa shugaba Umaru Suseko Embalo kuma tsohon janar na soji yana yin taron majalisar zartarwa ne a fadar gwamnati lokacin da harbe-harben suka wakana. nan take ba a bayyana ko an samu raunuka ko kuma mutuwa ba sannan kuma ba a san wanda ya shirya wannan yunkuri mai kama da na juyin mulki ba kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayyana yunkurin a matsayin wani abu da ya cije Kamfanin dillancin labarai na France Press ya ba da rahoton cewa da daren jiya talata ake tsammanin shugaba embalo zai yi wa al'ummar kasar jawabi A cikin wata sanarwa, ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta bayyana tarzomar a matsayin wani juyin mulki. Gwamnatin jihar Filato ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya mafiya fama da matsalolin rashin tsaro da akan danganta da ɓata gari masu kutsowa daga wasu wurare ta ƙaddamar da wani tsari wanda jama'a za su rika tantance duk wani makwabci da bako don kaɗo ɓata gari Daga Jos ga Zainab Babaji da rahoton. Sakataren gwamnatin jihar Plateau Farfesa Danladi Atu ya ce sun gano cewa mutane na kwararowa jihar Plateau suna aikata barna. So it's we now launch this campaign of Operation Know Your Neighbor. Sakataren gwamnatin jihar Plateau kenan Farfesa Ɗanladi Atu ke cewa lokaci ya yi da za mu ƙaddamar da shirin kasan makwabcinka. Hasali ma gwamna ya umarci jami'an tsaro da cewa daga yanzu duk wanda ya ɓoye mai garkuwa da mutane a rushe gidansa. Ko yaya al'umma za su taimaka wajen yaƙi da ɓata gari? sunana suleiman haruna musa daga farishin ladi a john to na farko mu al'umma da muke zaune a kauyuka dole ne mu ba jami'an tsaro haɗin kai wannan hakki ne na rayuwarmu an ce gari baya ci gaba sai da bako to amma bakon arziki sunana salomi hassan bardi. iyaye ya kamata mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu mu kuma yi musu addu'a a kowane lokaci Shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Plateau kuma shugaban ƙaramar hukumar Shandam Alex Nantuam ya ce rashin da'a a tsakanin al'umma ya yi kamari don haka suke ɗaukan matakan hukunci. Wato abin da muka kalle halin da muka samu kanmu shine abinda ana ce a turance decay na morals. Ba da'a ya faru shekara da shekaru ana wasu da shi har ya kai mu ga inda muke yanzu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To an gaishe ki. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan gudun hijira Dimitri Shevchenko ɗan shekara 34 da haihuwa ya bayyana yadda yake rayuwa mai wadata wadda ya bari a baya yayin da yake magana da muryar Amurka a gidansa da ke New York. A Belarus muna da komai, matata tana da kafe da dama, ina da kasuwanci kala biyu na kaina harkar sayar da gidaje rukunin gidaje mota a cewarsa shafshenko da iyalansa ba su taɓa tunanin barin gida ba to amma cikin watannin baya da suka wuce a gare shi da ma sauran wasu 'yan kasar belarus din abin da ba su taba tunani ba sai gashi ya zame musu abin yi na dole ya kara da cewa mun shiga halin tsaka mai wuya ko dai mu tafi gidan yari ko kuma mu gudu mu buya a wata ƙasar. Kasar Belarus wadda aka daɗe ana bayyana ta a matsayin ƙasa ta ƙarshe da ake mulkin kama karya a Turai ta kasance ƙarƙashin mulkin Alexander Lukashenko tsawon shekaru 27. Amma ana daf da yin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 wasu daga cikin masu adawa da shi suka rika tunanin cewa yana da rauni a siyasance. kafin mu kawo muku kashe na biyu na labaran duniya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda masana ke ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da abin da ka iya zama makomar Faransa a kasashen da ta rena. Bayan da gwamnatin riƙon ƙwarar Mali ta kori jakadan Faransa daga kasar Da nufin mai da martani game da abin da ta kira mummunan kalaman da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya furta a kan mahukuntan Mali. Daga mai ga rahoton da Suleiman Muni Barma aiko mana. tun a washe garin juyin mulkin da ya kifar da ibrahim bubakar keta daga karagar mulki ne aka fara samun tsamin dangantaka a tsakanin mali da faransa lamarin da ya kara rincaɓewa bayan da kanal asimi gwaita ya yi wani juyin mulki na biyu a ƙasar da ta shafa shekaru da dama cikin halin taɓarɓarewar tsaro daɗin daɗawa abubuwa sun ƙara lalacewa bayan bayyanar labarin shirin girke sojan rasha a mali ana cikin wannan yanayi ne ministan harkokin wajen faransa jean yves le drian ya caccaki gwamnatin rikon kwarar mali wacce ya ayyana a matsayin maras kima da dattako mafarin korar jakada joel mayer to koya masana ke kallon wannan dambarwa alhaji nasiru saidu shine shugaban kungiyar voix de sans ita faranshi a yau ita ya kamata ta yi makantar karatun tanis wanda da ka tsoronka wanda da ka shakkaka kaga yanzu ya ce a shirye yake ku yi duk abin da kaka son ku yi to kai kai ka hankalin cewa a ni wa ga tahiya ni ya kamata in daidaita a yi hulɗa dangance da wanga ya samu nashi wanga ya samu nashi a yi hulɗa dangance da kowa shi mutunta kowa cikin tahiyar zamani matsala ce ta diplomasiya matsala ce ta siyasa tsakanin ƙasa da ƙasa haka shi ma alhaji salisu amadu na sovole niger ke da makamancin wannan ra'ayi zakarin gwajin dafi ne wanda ya zamanto ka in akwai sauran kasashe wanda suke jin wani raunoni su tare da kwabarci bai wa kai da ƙasa ka ni da ƙasa ta kuma wai kai ka ɗaukar ni ba kowa ba ne ba kai ƙasa gare ka ni ƙasa gare ni ya ka bana ka bana yanci na jawo shugaba na wanda ya zamanto ni jagoranci a cikin ƙasa ta to amma mustapha abdullahi na wata cibiyar nazari da bincike akan sha'anin tsaro na mai jan hankulan kasashen biyu game da rashin dacewar ta takaddamar diplomasiyar da ta kunno kai a tsakaninsu a yayin da ake faman neman hanyoyin murkushe ayyukan 'yan ta'adda a yankin sahel duk wannan abin ba alheri bane gare su ya kamata a cikin harkar diplomasiya a sasanta a gyara dama ya kasan harkar diplomasiya din a kasan win-win game ne kowa yana neman dai na shi rabo amma ko da yake kuma ka sai na wata a ce wadda mali za ta sa faransa da duka wadancan kasashe masu kamar talayi su da ita amma kuma abin da ake gudu shine ka waɗancan ƙasashe na european union su ma su goya ma faransa ba su ce su ma su janye jikadunsa kafin ta kori jakadan faransa daga bamako gwamnatin mali a makon jiya ta kori sojojin denmark kimanin ɗari saboda a cewarta an shigo da su ƙasar da sunan yaƙi da ta'addanci ba da izinin ta ba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 kusa cika watanni shida tun bayan da Taliban ta kwace Kabul babban birnin Afghanistan a ranar 15 ga watan Agustan bara, kuma watanni kalilan bayan janyewar Amurka daga Afghanistan ɗin. Makwabciyarta China tana nuna sha'awa sosai game da makomar wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Asiya. A zahiri ma tun kafin Taliban ta kwace mulki, China take nuna sha'awarta game da ƙasar. a ƙarshen watan yuli ministan harkokin wajen china wang yi da wata tawagar taliban mai wakilai tara sun yi wata ganawa a birnin tianjin da ke arewacin china taron a lafazin wasu masu yin sharhi a lokacin ya sake jaddada ɗamarar ɗasawar da beijing take sanyi da ƙungiyar mai da'awar musulunci da kuma tasirin da taliban take ƙara yi a duniya A jiya talata kamfanin yin magunguna na Pfizer ya yi kira ga Amurka da ta ba da umarnin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar allurar rigakafin cutar COVID-19 'yar kaɗan wanda hakan zai buɗe damar da Amurkawa mafi ƙarancin shekaru su fara karɓar alluran nan da farkon watan gobe na Maris. A wani mataki na bazata hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta buƙaci kamfanin Pfizer da abokin aikinsa BioNTech su nemi wannan bukata tun ma kafin lokacin da suke shirin yin hakan. Yanzu haka dai yara miliyan sha tara 'yan ƙasa da shekaru biyar da ake da su a ƙasar nan su kaɗai ne rukunin mutanen da ba su cancanci karɓar allurar rigakafin cutar ba iyaye da dama sun daɗe suna son ganin an faɗaɗa yin allurar zuwa ga ƙananan yara musamman bisa la'akari da yadda nau'in cutar na omicron ya sa aka kwantar da yara da dama a asibiti. a gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Aisha Ma'azu da shirin ciwon ya mace. Assalamu alaikum bai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. tattaunawa ne akan batun auren mace sama da ɗaya da irin abubuwan da yake haifarwa a cikin al'umma kuma mun karkare shirin a daidai sa'ad da malama aisha ibrahim take cewa ni a gani na abin da ya sa wasu mazan suke cewa su mace ɗaya za su aura sun ga abin da yake faruwa a zamanin su kuma kowa na tsoro sun ga aure abu ne abin da Allah ya halatta idan har yana cikin littafin kaddarar ka za ka yi kuma idan mata ɗaya Allah ya kaddara maka babu yadda ka iya idan fiye da hakan ne ma ba yadda ka iya amma mu ɗan adam muna da burin mu so ni a gani na hanyar lafiya aka ce a bita da shekara yana ganin shi idan ya aure mata ɗaya shine masala hasiri kawai dan matsala tsakanin shi da ita wanda ba za To a yau a ci gaba da hira ta da malama Aisha Ɗanlami da Hajiya Hafiza Usman. Hirar ta karkata akan irin aika-aikan da ake aikatawa a cikin al'umma a sakamakon auren mace sama da guda da yadda ya kamata a kaucewa irin waɗannan sakamakon. A yi sauraro lafiya. To Hajiya Hafiza idan har mata suna ikirarin cewa ciwon ya mace na ya mace ne sai ki ga wata tana neman mijin aure me yasa mata ba sa ba maza shawara su yi ƙarin aure. ni dai a nawa tunanin gaskiya matanmu suna da kishin gaske kuma abin da yake kashe mu kenan kishin nan idan kika yi hakuri sai ki ga an samu zaman lafiya tsoron wata a bayani na na yi wannan maganan kada a kawo mata wanda za ta bata tashin hankali kin ga matanmu suna da sihiri da yawa a kina da kishiya to sai kin tsaya da kafa biyu biyu haka wata za ta shigo ta gaya miki wannan za ta shigo ta faɗa nata wannan za ta shigo ta faɗa nata sai ki ga cewa an cuccusa miki wani tunani tunani a kanki ke a zuwan amarya ko kuma ke uwar gida za a kawo miki amarya so wannan abun sai ki gani an zo mu shige shige da mata an kai ta wajen wannan an kai ta wajen wancan saboda ta ta kare kanta ko kuma ta je ta dada cutar da kanta to irin wa'annan abubuwan shi yasa zaki ga mata da yawa ba su son ma a musu kishiya saboda shegen kishi na zamani domin iyayenmu su an musu kishiyoyi kuma an zauna lafiya duk da cewa akwai kishin ma a lokacin mace dai ta fi so da ita kadai da abin ta eh tana da mijinta ita kadai ba ta son kishiya sai dai kawai in Allah ya taimake ki in ma kin zauna da namiji daya ina tabbatar miki da cewa in Allah ya daina da wata a waje gwanda ma ki lallaba shi ya kawo ku zauna a gida kina ganin ta tana ganin ki saboda maza in general a yi su dan mace ɗaya ba ko ki so ko ki ki dole ki haƙura kuma wasu ko sun sa an yi to matan ba za ta samu kwanciyar hankali ba to shi gwanda ma ki nuna kishin ki a fili da ki bari ya je kawo na ta samun tashin hankali. Kalma Aisha me zaki dora a kai? Eh abin da kika faɗa gaskiya ba abin mamaki ba ne abu ne sosai da yake faruwa a zamanin nan da muke ciki kuma a madadin abin ya yi ragu gaba gaba yake yi. Sai ki ga mace ta gwammace a zo a ce mata mijinta na tare da wata a waje akan a ce mata mijinta zai aure wata zai kawo mata abokiyar zama kuma abin mamakin shi ne sai ke ga matan da suke wannan abun tabbas mata ne da sun yi sani sun san abin da ya dace amma su ta take sanin Allah mata da dama su suke tura mazajen zuwa ga halaka amma daidin ke ce idan kika ga zai zai fada rami ki kokari ki dawo da shi kan hanya amma a wannan zamanin mun gwammaci mu faranta wa kan rai a duniya a je mu haɗu da fashin Allah mata da dama abin da muka zaɓa kenan kuma a madadin mu mata mu kasance mu ne mafita mu ne waɗanda idan muka ga cewa ana shiga jeji mu ya kamata mu dawo da mutane kan hanya amma ko kaɗan mun mance cewa mu ne iyaye mace ita za ta iya kashe mace yar uwarta akwai ni wacce na gani wannan ba labari ba ne, da ido na na gani mata ta kona gidanta tana cikin gidan har da 'ya'yanta ta sa wa gidan wuta saboda kishiyarta na cikin gidan sai da ta tabbata kishiyar ba ta tsira da komai ba sabida me duk a sunan kishi bata damu da ranta ko na 'ya'yanta ba bata damu da ran kishiyan ba kawai sabida kishiyar ta rasa komai idan an raya an rayan an mutu an mutu wasu ma za mu ji sun kashe 'ya'yan kishiyoyinsu wani abun haushin ma kishiyar wata tana cikin gidan amma za ta kashe mata 'ya'ya sabida me kishi shi yaro ina ruwan shi shi duk wannan abin bai san ana yi ba Maganin kishi ko na an san kishi ko wani dan adam da yadda Allah ya yi shi kuma kowa na da kishin shi amma mu namu ya ma ma fita daga misalin kishi na matan yanzu aure ko wani abu. To ana samun matan da suke aikata wasu abubuwa da hankali bai ya ɗauka wasu lokutan har da ɗaukar ransu ko wacce aka auro ko kuma za a auro ko ran 'ya'ya da sunan kishi ko shi ma mijin. Wasu na ganin me zai hana ita matar ta rabu da mijin ko kuma a'a ta fasa auren idan ita wance za ta shigo ce. Wani bai iya soyayya ba. To kila tana cikin categories ɗin matan da ba su iya soyayya ba za su iya kashe kansu kuma tsakani da allah in dai har kika ba da 100% ƙauna ma mutum wata ba za ta iya jurewa bai ce zai kawo mata kisha amma gaskiya bai ba wanda ki rabu da shi in kin ga ba za ki rabu da shi ba sai ki zauna da shi amma kuma kowa da gidan shi a samu zaman lafiya kar ya hada ko kowa da gidan shi amma yanzu ke kin yi baki yi ba kenan saboda me zai sani in kashe kaina akan wani shi bai kashe kanshi a kaina ba ni zan kashe kaina a kanshi na me ran nan ba guda ɗaya ne in mori rayuwa na ya fi min mutunci amma wai in kashe kaina akan wani bai ba wannan ma ba magana ba ne ba ma. Malama Aisha. Yanzu idan fassara maganin nan za a yi menene shi ba kishi ba ne illa batan basira don wannan ya ma fita daga cikin lafiya. Ni haka wannan labarin ido na gani mata iri-iri ta ce ita ita ba za ta taɓa auren mai mata ba. Kuma in wasu idan kika duba kika gani da gaskiyansu idan suka ce ba za su aure mai mata ba saboda suna tsoron halin da ake ciki wasu ba wai mugun hali ba ne ko kishi suna tsoron zamanin da muke ciki babu tsoron Allah kwata-kwata abu ne mai sauki wa kishiya ta ɗauran kishiyarta ba ta tunanin ba ita ta busa mata wannan ran ba ta wannan tunanin so mata da yawa suna tsoro kiri kishiya za ta bibiyi budurwan da mijinta ke nema za ta ce mata idan har ta shigo gidan nan to ajalinta ne ne ya kawo ta to ta ina ma mata ba za su ringa jin tsoro ba wata kuma kawai dai mugun hali ne irin namu na mata to hakan gaskiya yana janyo matsala sosai da koma baya a cikin al'umman da muke to hajiya hafiza ta ya za a samu maslaha akan wannan matsalar a zamanin yanzu kafin ma ka auri mace iyayenta masu su mata kashedi akan cewa ki fa sani fa aure fa garin haƙuri ne saboda me zai iya ƙara mata a kowane lokaci kin ga idan aka sanar da yarinya kun za ta yi aure ta riga ta saka a ranta cewa fa zai iya ƙaro mata kishiya a kowane lokaci to kin ga a haka ba za ta tada hankalin kanta ba amma ba a gaya miki ba amarsu amarsu amarsu tana jin daɗi ya ce mata wallahi i love you with all my heart i will never give you kishiya or add kishiya for you tatsuniya ne ke zinari ce to zai je haɗu da 'yan lu'ulu'u in akwai abin da ya fi lu'ulu'u ma zai je haɗu da ita kuma zai daɗa santa ko ya kawo 'yan lu'ulu'un gida saboda haka namiji haka Allah ya halicce shi ɗaya ɗaya ne suke da tsoron Allah ba su ƙara ba ba su cuci matarsu ba a waje idan da hali iyaye su dinga sanar ma 'ya'yansu ba a dinga kai su su tsaface miji saboda kar ya yi kishiya saboda ke inda ke ne a cikin takalmin wannan amaryan da za a kawo aka miki haka ba za ki ji daɗi ba so ba shi ma da amfani iyaye su dinga ma 'ya'yansu maganganu akan irin waɗannan abubuwan sabida da in 'ya'yansu ya shiga kunnen su kafin ma su shiga gidan to fa san cewa ba sai an musu kishiya shi sa muke zuwa mu cutar da kanmu mu kashe kanmu a banza ko ki je ki kashe wata in kika kashe wata ki a bar ki da dakin sani kin tafi prison ko life imprisonment ko kuma za a kashe ki by hanging and so on malama aisha wani abin mamakin ma sai ki ga wasu matan su suka ba wa mijinsu shawara ya karo auren amma kuma bayan ya yi auren sai su basu su uzura wa yarinyar da ya aura wata ma ita za ta kawo mishi inda zai aura amma sai ta bata ta uzura wa rayuwar yarinyar har ta ya kasance abin ma ya koma tana neman ran yarinyar tana kokari ta kashe yarinyar to ta ina wannan abubuwa ta kowane bangare akwai matsala gaskiya ta bangaren wacce za ta ce kar a yi auren gwara gara a ce mata yana tare da wasu matan a waje ta ta bangaren da iyaye za su ce su ba su yarda isa ta aure mai mata ba ta bangaren so hakan yana haifar da tsoro a zuciyan kowa har ga Allah kowa da kowa na tsoro saboda wata da take gidan already tana tunanin ita in ta yi hakuri ta zauna wata iriyar mata za a kawo mata ce da za ta batta ta cigaba da zama lafiya a cikin gidan ko kuma mata ce da za ta dauko mata duk wani masifan duniya ta daura mata so hakan gaskiya gaskiya ni ban ma san yadda zan faɗi wannan abun ba saboda idan aka ce a koma baya a duba abin da Allah ya ce already matan da suke wannan abin sun san abin da Allah ya ce suna sana da abin da suke so ni ban ma san takamaimai me za mu kira wannan abun ba sai dai abu ɗayan shine abin da baka son a yi maka kar ka yi wani kawai saboda idan na ita wacce za ta yi abin zai faɗo kanta ba za ta ji daɗi ba ko kuma zai faɗo kan yar da ta haifa ba za ta ji daɗi ba. mai sauraro da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. a da Aisha Ma'azu yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun Kamaru. fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar kamaru tribune an da ta ce a jihar arewa mai nisan kasar jamhuriyar kamaru al'umma da dama suna ta tunuwa domin gwada jinin su ko suna dauke da cutar nan ta hiv wanda ake kira kanjamau yanzu dai kuma lafiya ta kasar kamaru ta ce ana yin wannan gwadin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba sai kuma jaridar du ta arewacin kasar ta kamaru an da ita kuma ta yaya ta mana cewa tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru kuma farkon shugaban kasar alhaji ahmadu ahijo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar senegal shi da mai ɗakinsa wanda har yanzu gwamnati ba ta bada wani lokaci na musamman wanda ta ware ba hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawata ahmadu ahijo kasar ta jamhuriyar kamaru a matsayinsa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar mutasiyon an da ita kuma ta ce har yanzu dai su ba ta kare ba a jihohin yan A ware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila benin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika-aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu jaridar the guardian post kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura kuɗin da suke yi ta wayar salula a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar da mai sabi an da ita kuma ta tabbatar mana cewar hukumar kwallon gaba kaf ta nahiyar afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani turmutsu da ake fitowa a filin kwallon kafa na olambe da ke can birnin wunde. domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarin ku sannan kuma da dama suka jikata a wannan turmutsun jaridar afirmediya kuma cewa ta yi firaministan kasar jamhuriyar kamaru musa joseph diangote ya ziyarci majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru domin yin bayani kan kasafin kudin shekarar 2021 zuwa 2022 biyu haka zalika jaridar kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar jamhuriyar kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin motoci a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya su ga cewa sun fitar da duk waɗansu kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar jaridar integration an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan kwallon kafar da kasar jamhuriyar kamar za ta yi ta da kasar masar na cin kofin nahiyar afirka zagaye na kusa da na karshe an da kungiyar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamar inda bitabus lions za ta kara ne da kungiyar kwallon kafa na kasar masar wanda ake kira farawon yanzu dai 'yan kasar kamaru suna ta ɗauki cewa ya cancanta dai kasar ta yi kokari na ganin cewar ta ɗauki wani wannan kofin wanda kasashe 24 ne suka fafata a tsakanin su na nahiyar afirka farko kenan da aka fara bulan da irin wannan wasan kwallon kafan a nahiyar afirka wanda karo na 33 kenan mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amurka. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lakar Gwamnan Jihar Niger, Nigeria. Ina so in kira da gwamnati jihar Niger da jihar Kaduna. Tun Allah bi annabi wannan hanyar hanyar da ya tashi daga Benin Gwari zuwa Kaduna. Hanyar kuma da ya tashi daga Kaduna zuwa Zungeru. Da ya kamata a sa wurin wuraren na ido. gwamnati ta kula da wannan wuraren sau da abubuwa yan a wani yanta da suna su kwashe mutane a kan mota. Salamu alaikum na Usman daga jihar Adamawa a ta Yola. Ni ina ba da ra'ayina kamar haka. Don Allah muna ta jama'a wanda suke buse shugaban ƙasa don Allah su daina sai a dinga roƙon Allah Allah ya yaye mana masifa. Amma wanda yake shugabancin ƙasa ba za a bushe miki ba sai a roƙa sai a roƙa shi a taya shi da addu'a Allah ya yaye mana masifa amma ba kawai za a koma gefe a dinga tsofewa ba a yi haka. Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi Amerika. Mai magana Abubakar Muhammadu Ilil Amara Sokoto ke nigeria. Ina magana na dai akan magana Garba Shehu mai magana da yawon shugaban kasa ya ce sun ɗauki rahotanni ƙananan hukumomi amma har yanzu ba ga komai ba ba an aiwatar da komai ba. har yanzu ana ta kashen bayan Allah ana kakkai bayan Allah shin gwamnatin Najeriya ko ta manta da talaka shi talaka shin bai da kowa sai Allah da yi shi ba a taimaka mu talaka duk halin da mutanen Katsina Sokoto kai da zangwara suke cikin arewacin Najeriya muna cikin bala'i amma an shi tabbatun ma an kyale mu ya Allah kai mana magani ya Allah kai mana magani mai magana Abubakar Muhammad Illil amura Sokoto ke Najeriya. Yanzu kuma sai labarai a takaice. an ji cewa a jiya talata kamfanin magunguna na pfizer ya yi kira ga amurka da ta ba da umarnin yi wa yara 'yan kasa da shekaru biyar allurar rigakafin cutar covid-19 'yar kaɗan wanda hakan zai buɗe dama ga amurka mafi karancin shekaru su fara karɓar allurar nan da farkon watan gobe na maris to masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu kan a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa sai kuma salomon abu da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa auna lafiya